da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan mai shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kaset na ɗari da ashirin da biyu daga cikin jeren giyar kasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakar az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shekul islam sani Allah ubangiji ya gafarta mashi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala littafi ne na komai da ruwanka dangane tafarkin rayuwa da addini da tsarin ainihin al'amuran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala malamai suna jinjina ga Al'imamu imamu ibn al-qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi alhalin ya tafi tafiya aikin hajji a inda ya bar ƙasarsu ta ainihin dimashku ya tafi ƙasar makka don aikin hajji ba tare da littafan shi da iyalan shi a kusa da shi ba Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ba mu gushe ba muna bibiyan al'imamu ibn qayyim al-jawziya a inda yake tattauna mana ainihin wato masail wanda suke da alaka da hijjatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama za tashi a inda yake cewa faslun thumma madha hatta idza kana bil usayati bainar Ruwaisa uh, ruwaitha wal arj yace ga wata gaba a ci gaba da bayani akan ainihin wato labarin a uh, tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi daga ƙasar Madina zuwa ƙasar Makka don yin aikin hajjin nan shahararre da aka fi sani da suna Hajjatul Wada yace summa madha summa madha sannan manzan Allah ya ci gaba da tafiya hatta idza kana bil usaya har sai da zo wani waje da ake ce mishi al usaya wani ɗan ƙauye ne wanda ke tsakanin ƙasar Makka da Madina daga garin Madina a yanzu sun ce mil 70 ne zuwa kauyen a bainar Ruwaisa wal Arj wannan ƙauye yana tsakankanin wasu ƙauyuka guda biyu ar-ruwaisa da kuma al-arj wato sun saka shi a tsakiya iza zabiyun khafiqun da aka zo wannan waje sai ga wani ainihin wato zabiyun shine a ce barewa kenan hafiqun wadda take ta kwanta tana bacci fi zillin fihi sahamun tana bacci a cikin wata inuwa fihi sahamun kuma a jikin barewan akwai makami ko kibiya da aka riga aka soka mata wato ba bacci ne take na jin daɗi ba bacci ne na zafin ciwo da ainihin ta yi gudu gudunta ya ƙare alama akan cewa wani ɗan farauta maharbi ya harbe ta ta ruga da gudu fito ta tsaya a wannan wajen fa'amara rajulan an yi kifa indahu sai annabi alaihi salatu wassalam ya sa wani mutum ya tsaya a wannan wajen ya tsaya kar ya wuce la yuribuhu ahadun minan nasi saboda kar a samu wani daga cikin mutane ya ainihin cutar da wannan barewa saboda yanzu su masu ihrami ne ita kuma dabbar farauta ce to bai halasta su taba ta ko kuma su karasa ta ba hatta yujawizu haka suka ta tafiya har suka wuce baki ɗayan su wannan wani bangare ne na wani ainihin wato hadisi da ya gabata a baya tabbatacce ne wal farqu bayna qissatiz zabi wa al himar malam yace bambancin da ke tsakanin wannan kissa ta cewa su manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sun ga ainihin wato a barewa sun rabu da ita can kuma an kawo musu naman jakin dawa kuma sun ci annal ladhi sadal himara kana hilalan wanda yayi farautar wancan jakin dawa din to ya kasance shi bai yi niyya aikin haji ba bai daura harami ba falam yamna min akli na aka babu abin da zai hana a ci domin wanda ya farauta shi ya halasta a gare shi kuma ba yayi ne dan waɗannan mutane da ke cikin ihrami ba wa hadha lam yu'lam annahu halalun aw wa hum muhrimuna shi ko wannan ba a sani ba shin ba a san waye ya farautar ba da aka yanzu wani mutum ne wanda ba a sani ba ballantana a tantance shin yana cikin ihrami ne sai zama naman bai halasta ba kenan ko ku baya cikin ihrami sannan ne zai halasta kaga tunda ba a tantance ba ba a aiki da abin da yake majhuli sai suka dauki ainihin ihtiyat suka dauki azima da ihtiyat kasance wasu suna cikin yanayi da ainihin ihrami falam ya'zallahum fi akli da haka annabi alayhi salatu wassalam bai ba su izini su ci wannan nama ba wa wakkala man yaqifu indahu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yasa wani ya wakilci ya tsaya a wajen li alla ya'khudahu ahadun hatta yujawizu dan kada wani a cikin tawagar su bayan shudewar manzon Allah sallallahu alaihi wa wani a cikin tawaga a can baya shi kuma ya je ya kama wannan dabba ko ya karasa ta ba وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل wannan dalili ne akan cewa idan mutumin da ke cikin harama ya kama dabbar farauta to wannan dabbar farauta ɗaya take da mushe wajen haramcin namanta ɗaya take da mushe wajen rashin halasci idh kana halalan lam tabi maliyatu da don ko da halas ne to da ainihin wato ba a tozartar da kasancewar shi dukiya ba da in ba za a ci ba ma za a iya ɗauka a siyar amma da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce kada kowa ya taba kamar yadda mushe bai halasta a ci shi ba haka kuma bai halasta a siyar ba in banda fata da manzo Allah sallallahu alaihi ya togace game da dabbobi bisa shi to haka naman farauta idan mutumin da ke aikin haji yayi farautar nama wannan naman bai halasta a ci ba kuma bai halasta ainihin wato siyar ba don haka ya zama mushe kenan sai dai ayar fasdun sun masara hatta nazala bil arj sannan bayan da ya wuce wannan gari mai suna al'usaya sai ya ci gaba da tafiya har ya ya da zango a al wanda ita ma al wani gari ne wata alƙarya ce da ake yin tafiyar kwanaki kafin a iso gareta daga ƙasar madina eh hatta idza nazala bil arji na'am har ya kai ga ya sauka al arj wa kanat zimalatuhu wa zimalatu abi bakr wahida sai zama talalar raƙuminsa da raƙumin sayyidina abubakar radiyallahu anhu watin talala ce guda ɗaya kanat ma'a gulamin li abi bakr kuma wani bawa ne na sayyidina abubakar shi yake jan wannan igiya ta raƙuman guda biyu fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah a wannan zango da suka yada sai ya samu ya zauna wa Abu Bakrin ila jambihi sayyidina Abu Bakrin kuma yana zaune kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Aishatu ila jambihi al-akhar a ɗayan bangaren na manzon Allah kuma salawatullahi wa salamuhu alaihi a ɗayan ɓangaren kuma aisha ce matarsa radiyallahu anha tana zaune wa asma'u zaujatuhu ila janibi shi kuma abubakrin shi kuma matarsa ainihin wato a asma'u yar umais wadda muka ji ta haihu din nan ita kuma tana zaune a ɗayan kwiɓi na sayyidina abubakrin radiyallahu anhu wa anha wa abubakrin yantazir al-ghulama waz sai na bakar shi kuma yana ta jiran ainihin wato wannan yaro wannan bawa nashi da kuma ainihin kayansu wanda za a iso musu da su in tala al-gulamu wa laysa ma'ahu al-ba'ir sai ga wannan uh, bawa ya bullo amma kuma babu raqumin da ainihin wato ya kamata a ganshi da shi faqala sai sayyidina bakar ya ce mishi aina ba'iruka ina raƙuminka ma'ana ina raƙuminmu da ke tare da kai wanda ke ɗauke da kayanmu faƙala sai wannan bawa ya ce abdulaltuhul bariha na ɓatar da shi a yau ɗin da hantsin nan yau ko kuma jiya kai amin albariha jiya ɗin na neme shi na rasa faƙala abubakarin ba'irun wahidun tudilluhu yanzu nan raƙumi guda ɗaya za ka ɓatar da shi ba za ka iya kiyaye kiwon raƙumi ɗaya ba sai ka batar da shi ƙala mai riwaya ya fatafika yadribuhu sai na bakar sai fara mammarin shi yana duddukan shi yana mushi horo kenan wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tabassam yayin da shi kuma annabi alaihi salatu wassalam yake ainihin murmushi wa yaqulu yana cewa unduru ila hadha muhrim ma yasna'u ku duba ku ga wanda ke cikin harama ku ga abin da yake yana dukan bawon shi وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم wanzu Allah baya ƙara komai akan cewa kun ganshi yana dukan yaron shi alhalin yana cikin harami sai kuma yayi murmushi wa min tarajimi abi dauda ala hadhihi alqissa al abu Dawud a cikin as-sunan dinsa abu Dawud Suleiman bin al-ash'as as-sijistani rahimahullah a cikin kitabu sunan ya yi ma wannan hadifin wannan kissan tarjama da cewa babul muhrim yu'addibu gulama babun da ke bayani akan wato mutumin da ya ɗauki harama inda inda bukata zai horar da bawon shi da suke kan hanya tare al-imamu abu dauda shine ya fitar da hadisin sai dai hadisi ne wanda yake da'ifi jama'a wannan tafasil din ba su tabbata ba al-imamu al-albani al-allama rahimahullah a cikin littafin ad-da'ifa lamba ta dubu hudu da lamba talatin da tara ya kwararo wannan hadisi ya tabbatar da cewa hadithi ne mai rauni don haka waɗannan tafasil ɗin ba su tabbata ba insha Allah sai malai ya ci gaba da cewa faslun ga kuma wata gaba sun ma maza rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan manzon Allah ya ci gaba da tafiya ya shuɗe wannan waje hatta idza kana bil abwa'i har sai da ya zo wani wuri da ake cewa al abwa wato wani gari da ke kan hanya wanda yake da ainihin wato wani dutse ne da ake cima al'abuwa sai ana danganta garin zuwa ga dutsen da ya zo kan wannan gaba a tafiyarsa a hadalahu sa'abu bin jassama ajuza himarin wahshiyin sai wani mutum mai suna as-sa'ab ibnu jassama bin kaisin kenan al fi ah, wanda yake halif ne ga ƙuraishawa tsakanin shi da ƙuraishawa akwai alƙawari na taimakon juna ba ba ƙuraishe bane shi mahaifiyarsa ita ce ba ƙuraishiya ƴar uwan Abu Sufyana ita ta haife shi to wannan mutumi sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi kyautan ajuza himarin wa hashiyin katara shine ajuz wato cinyar baya kenan ko ta jakin dawa faraddahu alayhi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki karban wannan kyautan fa qala manzo Allah ya ce mishi dan ya tsayyaba masa zuciyarsa kai ya ji damuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya ya ya ainihin ki karban kyautarsa saboda shi bai isa bane ko kuma abin yayi kadan ne sai manzo Allah ya ce da shi inna lam naruddahu alayk illa anna hurum babu abin da ya sa muka dawo maka da kayanka sai dan muna cikin harami muna cikin harama ne wa sahihaini annahu ahdalahu himaran wahshiyan wa fi lafdhin li muslimin lahma himari wahshin a wata riwaya a cikin bukhari da muslim aka ce ya kawo mashi kyautar jakin ne na dawa gaba daya ko kuma naman jakin dawa to duka wannan riwayoyi suna fassara junansu domin naman jakin dawan shine dai wannan cinya katara da aka kawo kuma ana iya kiran nama da sunan dabbar in ka ce yanzu na ci kaza bai nufin kaza ce mai rai ka ci ɗungurungun wani ɓangare ne na kaza ka je siyan naman kaza ba ka ce ne a bani kaza misali sai zan wani ɓangare ne na kaza yana wakiltar duka domin dama shi nama asalin ma'anan kalmar lahmu shine allubbu min kulli shay ana karanta shi da ɗauri akan ha'un lahmu ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce a mushi fataha duba izuwa ga tashilin harafin ha'un wanda yake daga cikin harufa na na ainihin alhalaq wanda suke da nauyi e, e, idan an musu dauri to da haka sai a ce laham kaga yafi soki akan lahmu wajen fadi haka suka ce amma asalin ma'anar shi shine kamar da da wasu aka ce tsoka ai kaga ko ko ko abin da ke cikin awara shi ma tsoka ne Eh, wato asalin abin ko jikin rake inda babu kaya babu kusa shi ma tsoka ne yayi ko cikin tuwo shi ma tsoka shi ne <laughs> ko ba haka bane to haka Allah mai yake asalin ma'anar shi kenan da haka da yace ya kawo mishi jakin dawa bai nufin duka jakin da ran shi da komai ina fata mun gane da yace wani bangare kuma ko kuma naman jakin dawa sai kuma wannan riwaya ita kuma ta fassara cewa katara ne cinya ce ta ainihin wato jakin dawa din duk wannan riwayoyi suna tsakanin littafin al-bukhari da muslim da muwatta ta al-imamu malik rahimahumullahu ajma'in malam yace qala al-humaydi al-imamu al-humaydi abdullahi ibn zubair ibn isa al-makki babban malamin su imamu al-bukhari din nan wanda bukhari yayi riwaya sosai daga gare shi duk da yake shi bai daga cikin al-mukthirun amma bukhari yayi riwaya daga gare shi hasali hadisin farko ma na bukhari riwaya ce daga gare shi hadisin innamal a'malu binniyat al-imam al-bukhari ya riwaya daga gare shi hakanan al-imam muslim a cikin muqaddima ta as-sahih banda cikin asalin littafin sai al-imam abu da'ud da al-imam an-nasa'i da kuma ibn majah a cikin at-tafsir wannan babban malami ne jama'a daga cikin malaman sunna ya rasu a hijira da shekara 219 insha Allah Allah ubangiji ya gafarta mai to al-humaydi yace kana sufyanu yaqulu fil hadith duk sanda ka ji humaidi ya ce daga sufyan to ibnu uyayna ne ba sufiyan sauri ba shi da riwaya daga sufiyan sauri zaka ta gani haka a cikin isnadoji na littafai daban-daban daga humaidi sai ya ce daga sufyan ghairu mansubin ila abin ba tare da an ce dan wane ba to dama sufyanu guda biyu shahararru kamar da ake ce musu as-sufyanani sufiyan ibn uyayna da Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Sa'id bin Masruq al-Thawri sai kuma Sufyan ibn Uyayna shi wancan al-Thawri mutumin kasar Kufa ne shi ma haka wannan da yake shi wannan daga baya yayi kaura ya koma kasar Makka dukan su manyan malaman hadisi ne a wannan tabaka din to Ibn Uyayna kulu fil hadith ya kasance yana fada a cikin wannan hadisin inji Humaydi yana cewa Uhudiya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lahamu himari wahashin an yi wa manzon Allah kyautan naman jakin dawa wa kala Sufiyanu. humaidi ya ce wani lokaci ya yakan ce tsoro daman naman ga jini na diga a jikin shi alama akan freshness na naman da kuma cewa yanzu aka yi aikinsa na yankawa da fedewa da makamancinsu wa ma lam kul zalika wani lokaci baya faɗan cewa jini na zuba wa kana ma kala, ruba ma kala humaidi ya ce da can sufiyanu ya kasance yakan ce ne himara wahshin jakin dawa daga baya sai kuma yana cewa lahamu himari wahshin kaga ya takaita kenan ko thumma sara ila lahamin daga baya kuma ya koma kawai nama kawai yake cewa baya cewa dabbar ce bai cewa jakin dawa sai dai ya ce naman jakin dawa hatta mata har iya ƙarshen rayuwarsa al'imamu Sufiyanu bin Oyena haka ya ci gaba da ainihin ba da wannan hadisi da cewa naman jakin dawa wannan manganin al'imamu uh, ibn qaimul da ya ɗauko shi daga littafin ainihin wato al'imamu al shi shine a sunanul kubra kamar da zamu zo mu ci wa fi riwayatin a wata riwaya ce shakka himari washin wani bangare na naman jakin dawa wa riwayatin rijili himari washin rijila himari washin kafar jakin dawa duk dai abu ɗaya ne gefe shine dai cinya kafa dai ita ce cinya duka abu ɗaya ne insha Allah rawa yahya ibn sa'id an ja'far an amr ibn umayyah ad-damri an abihi an sa'ab har ila yau an samu riwaya daga yahya ibn sa'id daga ja'far daga amr ibn umayyah ad-damri daga mahaifinsa daga as-sa'ab as-sa'ab ibn jassama yace ahada aka ce ahada lin nabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama ajuza himari wahshin ya baiwa manzan Allah kyautar wato cinyar jakin dawa wa huwa bil juhfa ci gaba wa huwa bil juhfati alhalin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallama yana juhfa wato wajen miƙatin garin ainihin wato a ƙasar sham kenan miƙatin yamma fa akala minhu wa akala alqawm sai zama ya ci daga naman kuma sauran mutane ma sun ci ma'ana kaga wannan riwaya ta zo da wani karatu daban wanda ya saba wancan to kafin aje da nisa wannan riwaya ce wacce take ainihin wato shadza ko munkara kamar yadda wasu malamai suka faɗa irin su malam albani muhammad nasiruddin qala al bayaki yake cewa wa hadha isnadun sahihun wannan ma isnadi ne ainihin ingantacce isnadi ne wanda yake zahiru siha amma ma'lul ne kamar yadda Sheikhul Albani ya fada a cikin ainihin da'if na littafin ainihin Sunan Ibn Majah ina fata mun gane wannan to wannan magana da Al-Hafiz Al-Baihaqi Abu Bakr Al-Baihaqi Ahmad ibn Al-Husayn Allah ya gafarta mishi ya fada an samu ainihin wato an mai masa da martani akwai al'imamu ibn turkumani wanda sunansa ahmad eh, bin usman abul abbasil maridini ya zauna ƙasar misra ana an fi sanar shi da suna ibn turkumani wannan malami ɗaya ne daga cikin manyan malaman ainihin hanafiya ya rasu a hijira da shekara 744 a shekara guda suka rasu shida al'imamu ibn abdulhadi mai littafin asarimu al-munki furar da al-subki Allah gafarta musu gaba daya yau da rasuwar su kamar shekara 600 kenan da shekara 94 to wannan malami ya da littafi mai suna ainihin wato al-jawharun naqi fi raddi ala al bayhaqi wanda da ana buga shi zaka ga a irin littafin sunan ta al-imam al bayhaqi al-kubra zaka ga ana buga shi shine hashiyar littafin shi malami ne bahanafi alƙali ne babban malami yana da ilimi sosan gaske sai zama akwai wasu maganganu da bayhaqi yayi a sikihu da wasu maganganu akan illa da wasu wato tarjihat a cikin ah, ilmun rijal duka yayi waɗannan a cikin littafin sunan al-kubra sai zama shi kuma ibnu turkumani ya ga cewa yana da ta cewa a kansu yana da cewa a kansu tare da cewa tsakanin rasuwarsa da rasuwar bai haƙi kamar shekara 280 da wani abu don bai haƙi shi ya rayu ne a ƙarshen daga ƙarshen ƙarni na hudu zuwa tsakiyar ƙarni na biyar alimamul bai haƙi ya rasu a hijira da shekara ɗari hudu ne da hamsin 58 insha Allah babban malami ne wanda kamar yadda alimamun zahabi ya ruwaito daga wasu malamai cewa bai haƙi inda ya so da yayi mazhabar shi mai zaman kanta saboda tsaba ragin ilimin amma sai ya kale mazhabin shafi'iya kuma cewa kowane ba shafi'i yana matsayin yaro ne ga alimamu shafi Shafi'i amma haƙi sai dai Shafi'i ya mishi godiya aikin da ya ma mazhabin littafan shi suna nan da yawa burjiga sunan ainihin wato dalailin nubuwa littafin shi wannan sunan lukubara kubra din shu'abul imani al-zuhudul kabir al-asma'u was sifat babban malami ne ba kankani ba na fata jama'a mun gane wannan shine zahabi yake cewa akwai littafai guda hudu waɗanda in dai mutum bai karanta su ba to bai yiwa a ce mashi malami ɗaya daga cikin su shi littafin sunan al-kubra ta limamu al-bayhaqi sai littafin at-tamhidu lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid sharhin muwatta na ibnu abdul barr an-namari sai littafin ainihin wato al-muhalla bil athar ta al imamu ibnu hazm ali ibnu muhammad ibnu hazm al-andalusi sai kuma littafin al-mughni ah, na al imamu ibnu qudamata al-maqdisi zabi yace waɗannan tafan guda hudu babu shakka mutum bai karanta su bai yiwa a ce malami ne a cikin ainihin wato musulunci sai dai mai wa'azi kai ko kuma dai dan mahabba da ba ina fata muna ganewa jama'a to al-Imam al-Baihaqi a cikin wannan littafin nashi sai ya zama akwai wasu maganganun da shi wannan bai da su shine sai littafi ya same suna al-Jawharun Naqi fi ar-radd 'ala al-Baihaqi wato jauhari wani abu mai wanda yake annaqi fariqar mai kyau wajen maiwa da Baihaqi martai bayan shekara wajen 280 da rasuwarsa amma a yanzu da shekara so bayaki an ta sama shekara dubu eh, kamar shekara 980 kenan da ka kirga daga 458 zuwa wannan rayuwar tamu bayaki ya bar duniya yau shekara 900 kenan da da ainihin tamanin Allah ya gafarta mai to a ciki yayi maganganu wanda suke wasu maganganu ne na adalci na ilimi wasu kuma ainihin wato karkata ce zuwa ga mazhabin shi na Hanafiya wanda dama baya zama lafiya da mazhabin malaman hadisi to a ciki a daidai nan wajen da ibnu turkumani yazo ga abin da yake cewa yace hadha fi sanadihi yahya bin sulaiman al-ju'fi an ibnu wahab wannan wurin a cikin isnadin shi akwai wani mutum mai suna yahya dan sulaiman al-ju'fi wanda ke riwaya daga abdullahi dan wahab akhbarani yahya bin ayyub huwa al-ghafiqi al-misri yace ya ibn ayyub al-ghafiqi al-misri ya bani hadisi ah, sai malam yace wa ya ibn sulaiman zakara az-zahabi fil mizan wal kashif an nasai annahu laysa bi thiqa shi wannan yahya ibn sulaiman ah, an ambata al-imam az-zahabi ya ambata a cikin al-mizan da kuma al-kashif fi ma'rifati man lahu riwaya fi kutub daga al-imam abu abdurrahman an-nasa'i cewa ba muntacci bane wa qala ibn hibbana haka alimamu bin ibn hibban al-busti ya faɗa a cikin littafin kitabul majruhina min al-muhaddithina yace rubama agraba so da dama yakan kawo gara'ib wa qala an-nasa'i laysa bidhaka al-qawi ba mai karfi bane wa qala abu hatim la yuhtaju bihi al-imam abu hatim ar-razi yace ba a hujja da shi wa qala ahmad al-imam ahmad yace kana sayyi al-hibzi yukhti'u khata'an kaseera yana da mummunan hadda yana yin kusakurai da yawa wa kadzabahu malikun fi hadithaini maliku ya karyata shi akan wasu hadisai guda biyu fa ala hadha la yushtaghalu bi ta'wil hadha al-hadithi li ajali sanadi yace da haka ba bukata a tsaya ana kokarin ta'wilin me ake nufi da ya ci har ya ba mutane sun ci dan isnadin bai tabbata ba isnadi ne wanda yake ainihin munkari wal mukhalafati lil hadith sahih ko musamman saboda ya saba hadisin da yake ingantacce wa qaulul bayhaqi wa qabila laham ya an naman yarudduhu ma fi sahihi annahu Alayhi salam raddahu abin da ke cikin riwaya ingantacciya ta Bukhari da Muslim ta isa ta sa a kuskurantar da wannan magana cewa lalle manzon Allah bai anshi wannan nama ba da haka wannan riwaya bata tabbata ba jama'a riwaya ce take ma'aluliya kamar da malamai suka ambata sai malai yace fa in kana mahfuzan fa annahu radda al-hayya wa qabila al-lahma inda zai yiwu a ce wannan riwaya ta bai haƙi tabbatacciya ce sai a ce to annabi ya sai a ce riwaya guda biyu ce an kawo mishi jakin dawa mai rai an kawo mishi kuma ainihin wato naman jakin dawa da aka riga aka yi farauta aka sarrafa shi sai ce to faka annahu da hayya sai a ce jaki mai rai da aka kawo mai shine yace baya su saboda naman farauta ne in ya ansa sai dai ya yanka ke kaga yayi aikin farauta sai zan kuma naman da aka riga aka farauto wanda an bashi ne bayan an gama farauta sai kuma ya anshi wannan wannan taujihi ne mai kyau inda ainihin riwaya ta tabbata ina fata mun gane wa qala shafi'i rahimahullahu fa in kana sa'ab ibn jassama ahada lin nabi sallallahu alaihi wasallam al himara hayyan in ya zama cewa da gaske ne wannan mutumi mai suna as-sa'ab ibn jassama ya bayo manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kyautan wannan jakin dawa ne da ras da ransa falaysa lil muhrimi dhabhu himari wahshin kaga bai yiwa ga wanda ke cikin harama ya yanka jakin dawa wa in kana ahdalahu lahm himari in ko ya zam nama ne ya kawo mishi faqad yahtamilu an yakuna alima annahu sidala to yana iya yiwa ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da masaniya akan cewa an yi farautar naman ne dan shi manzon Allah alaihi salatu wasalam faraddahu alaihi shine yake karba wa idahuhu fi hadisi jabir abin da ke warware wannan sarƙaƙiya shine abin da ya zo a cikin riwayar jabiru ƙala wa hadithu malikin yace da kuma hadisin maliku cewa annahu ahdalahu himaran asbatu min hadisin haddasa annahu ahda lahu lahma himar. cewa da aka yi ai maliku ya ce riwayar ta ce an kawo mushi wato jakin dawa haka a zahiri kamar mai rai ta fi tabbata fiye da riwaya ta ce an kawo mishi naman jakin dawaɗin ƙultu ni kuma lan ibn al-qayyim sai nake cewa amma hadisu ya ibn sa'id an ja'farin fa ghalatun bila shakk wannan hadisin da muka ci cewa wai annabi ya anshi naman kuma ya ci hayaba mutane sun ci malam ibn al-qayyim yake cewa to wannan kuskure ne babu shakka akai fa innal waqi'ata wahidatun dan kisa kwaya ɗaya ce to zai yiwa a ce an ba shi eh, mai rai kuma an ba shi matacce ko yankakke ko farautacce domin kisa kwaya ɗaya ce hadisa ce kwaya ɗaya lamta ta'addad abada wa qad ittafaqa ruwatu annahu lam ya'kul min masu riwaya sun hadu akan cewa lallai annabi alaihi salatu wasalam bai ci wannan nama ba illa hadhihi riwayatu ashadhal shadha munkara sai wannan riwaya wata ke shadha abar kyama kamar yadda ya tabbatar anan haka al'allamatul albani shi ma ya tabbatar a cikin littafin ainihin wato da'if na sunan ibn maja insha Allah wa amma al fi kawn alladhi ahdahu hayyan aw lahman fa riwayatu man rawa lahman aw la li thalathati yace dangane kuma da tabbatar da cewa shin jakin dawa me rai ne aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ko jakin dawa nama ne aka bashi to riwaya wanda suka ce nama ne al-imamu ibnu al-qayyim yake cewa tafi tabbas fiye da dayar ta fuska uku ahaduha fuska ta farko anna ruwati anna rawiha qad hafizaha mai riwayan da yace nama ne ya rike labarin keke da keke wadda batsal waqi'ata ya haddace wannan incident din hatta babaha har ya zama ya rike ainihin abin cewa annahu yaqturu daman kaji har ya bamu labarin cewa naman na digan jini wannan ƙarin wato yaƙini ne akan ya haddace abin da yake fara wa hadha yadullu ala hifdhihi lil qissati hatta li hadha al amri alladhi la yu'bahu bihi wannan yana nuna mana cewa ya haddace kissa har ya haddace wannan al'amari wanda ba wani abun lura bane ba yi da wani ƙarin ainihin wato fa'ida fiqhiyya kawai sai dai tabbatar da cewa naman sabon farautar ne wasani abu na biyu da zai sa a karkata zuwa ga cewa riwaya wanda suka ce nama ne tafi inganci anna hadha sarihun fi kaunihi ba'd al-himari cewa da aka yi nama ne yana nuni kai tsaye zuwa ga cewa wani sashe ne na jakin ba duka jakin bane wa annahu lahamun minhu cewa wani nama ne daga cikin jakin dawa fala yunaqad fala yunaqidu qawluhu da ka bai cin karo da cewa ahdalahu himaran ya bashi kyautar jaki bal yumkinu hamluhu ala riwayati man rawa lahaman za ya daukar riwayan wanda yace jaki aka bashi kyauta na gida a fassara ta da riwaya take aini wannan a ce sai a ce ita wannan mutsalaka ce wata ce jakin dawa mutsalaka ce wata ce naman jakin dawa ita kuma ta yi taqayidi kenan cewa tasmiyatul lahmi bismil haywani saboda halascin kiran sunan nama da sunan wannan ainihin wato dabba kamar yadda muka ambata ana ki ana cewa kaza kaza mai rai sannan naman kaza ma sunan shi kaza ina fata mun fahimci wannan haka kifi sunan shi mai rai kifi haka naman kifi ma sunan shi kifi zaka iya cire lafazin naman ka bar shi kawai a sunan kifi wannan abu ne sananne a cikin urfi na lugha wa hadha mimma la ta'abahu lughatu wannan ah, halshi na larabci baya kyamar wannan asalisu taujihi na uku anna sa'irar riwayati muttafiqatun ala anna ba'ab annahu ba'adun min ab'adi sauran riwayoyi sun hadu kan cewa wani sashe ne daga cikin sassan da ke jikin raƙumin dawa wa inna makhtalafu fi zalika al-ba'd sai dai zama riwayoyin sun bambanta ne wajen tantance wani bangare ne a jikin dabbar hal huwa a ijizuhu shin cinya ce katara au shiqquhu ko kuma ɓarin gefe au rijluhu ko kafa au lahamun minhu ko wani dunkulan nama ne kawai daga jiki wala bai baina hadhihi riwayat babu karo a cikin wannan riwayoyin gaba ɗayan su idhi yumkinu an yakuna shaqq huwa alladhi fihi al-ajas dan tana yiwa ya zama bangaren da aka ce bangare a jikin shi ne za a samu katara ai kataran tana jikin wani bangare ufihi rijl kuma a jikin katara tana hada da kafa fasaha ta'abiru anhu bi hadha wa hadha da haka ya ya halasta a ce katara ya halasta a ce kafa ya halasta a ce bangai wa qad raja ibn uyayna an qawlihi himaran kaji dai al-imamu eh, sufyan ibn uyayna da yana cewa jaki kawai sai ya dawo yana cewa naman jaki wa sabata ala qawlihi lahamu himarin hattamata ya cigaba gaba tabbata akan cewa naman jaki har zuwa rasuwa ainihin al'imamu ainihin wato shekul islam sufiyanu bin uyayna Allah ya gafata mishi wa bare kuwa eh. a waje a mahauta eh to hmm. akwai katara akwai kundu akwai bishi duka nau'o'in nama ne da suke jikin cinya eh masha Allah jazakumullahu khairan وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا وأن ينانوني إذوا قد شوى الإمام ابن عيينة تبين قريش شوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنك مشكي وتنام نبا دبا مريبا ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة babu kuma karo tsakanin wannan tunkuɗewa da manzon Allah yake karba da kuma kasancewar Abu Qatada mun ji a baya a riwaya imamu Muslim yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farauta ko manzo Allah ya ci nama a wannan tafiya din fa inna qissata Abi Qatada kanat amal Hudaybiya Kisa kissa Abu Qatada ta kasance shekarar Hudaybiya ne sanata 60 shekara ta ainihin shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qissatu Sa'ab kad zakara ghairu wahidin annaha kanat fi hajjatil wada ita ko kisa wannan Sa'ab bin Jassama ta faru ne kamar da malamai da dama suka ambata a aikin hajjin ban kwana minhum daga cikin malaman da suka ambaci wannan akwai al-muhibbu tabari fi kitabi hajjatul waba lahu akwai abul abbas ahmad eh, bin abdullah ibn muhammad al-tabari muhibbuddin al-tabari ba ibnu jaririn ba wannan wani malami ne ba shafi'i daga cikin malaman shafi'iya wanda yake mutaakhir ba ba, kaman wancan ba wancan mutaqaddim ne ah, al-imamu ah, ainihin babari tabari mai tafsiri wannan shi muhibu tabari ya rasu a hijira da shekara 694 ne an za ku tuna a baya mun ambaci littafin sa mai suna alqira liqasid ummul qura dama shi mutumin ƙasar makka ne dama asalin shi haifafan kasar makka ne amma ya bar garin yayi yawon karatu babban malami ne a cikin malaman shafi'iyya kwaran gaske a wannan ainihin lokaci a karni na na ainihin wato bakwai Allah ya gafarta mai to eh, littafin shi a ciki ya ambaci cewa aufi ba a umari cewa ko dai a aikin hajjin bankwana ko kuma a ainihin wato ɗaya daga cikin umarorin da manzan Allah sula da salama wa min ma yunzaru fi malam ibnu qayyim yake cewa cewa watakila a wata umara ce da wannan fa sai an bincika ma'ana babu tabbas akan wannan babu tabbas wa fi qissati dhabi wa himari yazid ibn ka'ab sulami al hal kanat fi hajjatul waba yace dangane da kissar shi kuma wancan ebbarewa da muka ji da jakin da wani mutum mai suna Yazid ibn kabin sulami ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shi ma a aikin hajin ban kwana ne aw fi ba'di umari ko a aikin umara ɗaya daga cikin umarorin da yi wallahu a'lam Allah ya fi sanin daidai fa inna hamla hadisi a qatada ala annahu lam yasidhu li ajli yace a kalli hadisin Abu Qatada a ce Annabi sallallahu alaihi ya karba ne saboda Abu Qatada bai yi farautar dan Annabi ba sallallahu alaihi wasallama wa hadithu Sa'abi ala annahu sida li ajli shi kuma hadisin Ashab ibn Jassama manzo Allah ya ki karɓa ne saboda kasancewar ya bayyana gare shi an yi farautar ne dan shi zalal ishkalu to wannan zai kawar da duk wani rikici da ke kai shi abu katada sun fita ne aka ba su aikin ribat su tare ainihin iyaka ta ɓangaren ruwa sannan manzo Allah ya ce mu hadda ku a waje kaza sai zama na kuma duk waɗanda suke tare da shi sun ɗauki harama shi kuma bai ɗauka ba da haka da ya ga da ya ga wannan jakin dawa kuma ya bi shi ya ainihin farauce shi su ma bayan ya ba su naman daga baya suka ainihin dawo cikin hayyacinsu cewa ta yiwu ya zama sun saba doka sai suka aje naman har suka suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka mishi bayani yace babu kome suna iya ci dan ba dan su aka farauta shi ma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wani bangare daga cikin naman kaga wannan ya bayyana karar cewa ba dan manzon Allah aka farauta ba dan haka naman ya halasta gare shi amma shi na as-sa'ab sai bayyana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an yi farautar ne dan shi da haka bai halasta gare shi ba wannan yana iya warware rikicin da ake nema a tayar tsakankanin waɗannan hadisai guda biyu malam yace wa shahida lidhalika hadithu jabir al-marfu' akwai hadisin jabir dan abdullah wanda ya danganta shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ah, manzon Allah wai yace saydul barri lakum halalun malan tasiduhu aw yusadu lakum farautar ainihin wato jeji ba farautar ruwa ba tana halasta gare ku a matukar ba ku kuka yi farautar ba ba kuma an yi farautar ne dan ku ba wannan hadisi al'imamu abu dawuda da al'imamu ainihin annasa'i da tirmidhi dukkanin sun fitar da shi haka al'imamu shafi'i a cikin ainihin musnad ɗinsa haka ibnu shibbana da al'imamu ainihin abu abdullahi al-hakim annai saburi dukkanin sun fitar da shi ta hanyar wani mutum mai suna al-mutallab bin hamtab ibn al-harith ibnu ubaidin wanda mutumin kasar makka ne yana ɗaya daga cikin mutanen da ainihin aka kama su a yakin badar a matsayin bayi waɗannan saba'in da aka kama su manzo Allah ya mishi mannu ya sake shi ba tare da ya biya fansa ba daga bayan musulunta bayan rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace wa in kana ka karanta littafin ainihin a tarikhul kabir na al-imam bukhari ya ambaci wannan kissa haka ibnu hajirin a cikin al-isabatu fi tamyiz sahaba wa min qablihi haka ah, muhammad ibnu ishaq ibnu yasar a cikin littafin shi as-siratu wal maghazi Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu a takeici malam yace wa in kana al-hadithu qad illa bi anna mutallaba bin bin hantab rawihi an jabir la yu'rafu lahu sama'un duk da yake fa an illanta hadisin da cewa wannan hadisi mai riwayarsa wannan mutum mai suna al-mutallab ibn hantab ba a san riwaya cewa ya tabbata yana da sama'u na riwaya daga jabiru dan abdullahi ba haka Limamu imamu abu abdurrahman nasai ya fada malam yace qalahu an-nasa'i haka kuma al albani a cikin littafin da'ifu ne abi Dawud da'if al din a cikin lamba ta 320 ya tabbatar da raunin wannan riwaya والله تعالى أعلم قال الطبري في حجة الوداء له الإمام محب الطبري أبو العباس أتكل تافن حجة الوداء الكرة لقاصد أم القرى ناشيتي فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا عند النبي عليه الصلاة والسلام ya kasance a wani sashe na hanya yana kan hanya sai aka samu abu qatada tanil ansari ɗaya daga cikin gaggan ainihin gwarazan jaruman sahabbai radiyallahu an ya ainihin yi farautar jakin dawa walam yakun muhriman shi abu qatada baya cikin ihrami fa ahallahu nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ba'da an sa'alo manzo Allah ya halasta ma mutanen abu qatada da mutanen shi manzon Allah din suka ci nama bayan da annabi alaihi salatu wasallam ya tambaye su hal amarahu ahadun minkum bi shay'in ko wani daga cikinku ya yi mai shune ya yi mishi wani umarni akan wani abu au ashara ilai ko ya yi nuni zuwa ga dabbar wa haza wahamun minhu rahimahullahu ya ce wannan wahami ne daga ainihin shi muhibbut tabari Allah ya gafarta mishi fa inna qissata abi qatada ma kanat amal hudaybiya za ruwiya fi sahihaini yace domin kuwa kissar ainihin wato abu qatada haka ta faru ta faru ne a cikin ainihin wato a lokacin da aka yi hudebiya ba a tafiyar aikin haji na ainihin bankwana ba haka ta zo a cikin bukhari da muslim min hadisa abdullahi ibnihi tarihin abdullahi dan gidan shi abu qatada din anhu daga mahaifin nasa qala yace in talaqna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallama amal hudaybiya fa ahrama ashabuhu walam uhrim abu Katada ya ce mun tafi tare da Manzala Allah Salama shekarar hudibiya kowa ya ɗauki harama ni ko ban ɗauki harama ba fa zakara himari alwashi. ya ambaci kuma wannan labari na ainihin wannan jakin dawa haka al-imam bukhari abu abdullahi muhammad bin isma'il da shi da al-imam ainihin wato muslim ibn al-hajjaj abu muslim al-qushayri rahimahumullah haka waɗannan malamai suka fitar da wannan kisa. a cikin as-sahihain kenan wallahu ta'ala ala sai malam yace faslun ga wata gaba falamma marra wadi usfana yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya wuce wani kwazazzabo dake kusa da garin Usfan shi ma gari ne akan hanya alƙarya ce Amira akan hanyar Makka daga Madina qala sai manzon Allah yace ya Ababakar ya manzo Allah ya kira sunan sai na Abubakar yace ayyu wadin haza wani kwazazzabo ne wannan qala sai na Abubakar yace wadi usfana ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan shine kwazazzabo ko kwarin garin usfana qala sai manzo Allah yace laqad marra bihi hudun wa salihun hakika annabawan Allah hudu da salihu alaihima salawatullahi wa salamuhu sun wuce ta cikin wannan kwazazzaba ala bakraini akan ainihin raƙuma guda biyu waɗanda suke matasan raƙuma masu lafiya ahmaraini jajaye huma allifu an yi musu linzami ko an yi musu talala ko akawali ko mai ake ce mishi amawali ko kuma dai mai sunan shi igiyar da ake dara raƙumi da ita an yi musu ita daga alif shine daga ainihin wato fiber na dabino igiya ko zaren dabino shi aka cire aka sassaka zarba da jazakallahu khaira zarbar dabino aka sassaka sai aka mushi aka musu watan a su linzamin wa uzruhumul aba su kuma su annabi Sulaiman din amin annabi hudu din da Salihu wa uzruhum al aba'u a abin nan abin da suka yi izari da shi abin da suka yi kwarjalla da shi abin da suka sanya a jikinsu al'iba'u kamar ka ce alkyabba ce ko babban riga ko mayafi duk wani ƙatar riga shi ake cima al'iba jam'i ne na ainihin wato al'ubba ƙwaya ɗaya sai a ce al'iba'u wa ardiyatuhum nimaru sannan a rida wato mayafinsu na yafawa ardiya jam'u rida'u mayafinsu na yafawa shi kuma annimaru daga ainihin annamaratu mayafi ne wanda yake sananne a gun larabawa a wancan zamunan yana da kaman ka ce irin jiki ko hoto ko saƙa ana yin ta ta yi kama da jikin damusa sai suna ce mata annamaratu jami'insu shine annimaru irin shi suka yafa a jikin jikinsu Yulabuna. suna ta yin labbaika Allahumma labbaika yahujjuna baital atiqa suna masu nufatar ziyaran ɗakin Allah da ɗaɗɗan ɗakin nan na Allah wannan riwaya al Ahmad ne ya fidda ta a cikin littafinsa al-Musnad sai dai isnadinta za'ifi da'ifi ne Sheikh albani ya tabbatar da raunin isnadinta ta ah, kamar yadda ya ambata saboda wani mutum mai suna zam'at ibn salih al-makki wanda al-imam al-bukhari ya bada labari a cikin littafin at-tarikh al-kabir cewa abdurrahman ibn mahdi yayi watsi da shi bukhari yace tarakahu ibn mahdi shi wannan mutum mai suna uh, zam'atu bin salih al-makki haka al-imam ibn hibban al-busti ya ambace shi a cikin littafin shi mai suna al kitabul majruhina min al baya ga shi mafiyan malaman hadisi sun ambaci cewa lalle mutum ne mai rauni wanda ba a karban ainihin wato riwayar da haka riwaya ce bata tabbata ba kenan wannan kissa da waɗannan tafasilu din ba su tabbata ba falamma kana bi sarif yayin da kuma aka zo wani wuri mai suna sarif habata aishatu radiyallahu anha sai amaryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha wa an abiha sai jinin haila ya zo mata waqad kanat ahallat bi umratin da kuma ta kasance ne ta yi ainihin ta dau harama umara fadakhala alaiha nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya shigo masaukinta wa hiya tabki ya ganta tana ta kuka qala sai ce da ita ma yubkiki kukan me kike yi la'allaki nafisti ice ko jini ya zo miki ne ta ce na'am e jini ne yazo muni qala annabi sallallahu ya ce haza hadha shay'un kad katabahu Allahu ala banati adam wannan wani abu ne wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta shi a gun mata ƴaƴan annabi adam if'ali ma yaf'alul hajj ghayra alla tatufi bil bait duk abinda mai aikin hajji yake yi to sai ki yi ainihin wato amma banda tsawafi a ɗakin Allah zaki talbiya zaki je ki ainihin wato yi kaza ki yi kaza za ki je mina da ainihin a da abin nan da wurin da ake kwana din nan mai sunan shi muzdalifa ko da muzdalifa da arafa duk zaki iya zuwa amma ban da tsawafi ga dakin Allah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ainihin as sa a cikin Kitabul Haid haka al-Imam Muslim wannan yana nuna ainihin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da tawalu'u da kankan da kai da yadda yake wa kowa Eh, wani yanzu ya gama tashi na kuka kawai sai ya tsaki ya fita abin shi ba ruwan shi gama za Allah sallallahu ɗaya wasallam da yake shi mutum ne mai sauƙin hali sai ya tambaye ta kuma tana jin nauyin ta faɗa sai ya lura da yanayin menene ya ba ta mafita halaka ta ce eh ya fi sauki akan ita da kanta ta bayani ce mishi e abin da ya faru kenan sai manzo Allah sallallahu ɗaya wasallam ya ba ta wannan fatawa eh, radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu alaihi malam ya ci gaba da cewa wa za al ulama kaga tiryan tiryan ya dan koro mana labari game da ainihin wato tafasil na abin da ke faruwa a tafiyar gashi yanzu an zo daidai inda ta yi nan zai sake sauke mana lamba tunda kaji ya ce wa za al ulama malamai sun kai sun kawo yanzu daga nan kuma sai an ci wajen shafi goma sha biyu ana magana akan bayani akan wace irin umara wani irin aikin haji Aisha ta ɗauko me yasa manza Allah ya ce ta canza shin wannan canzawan me matsayin shi shin yanzu mata ya ya kamata su yi duk zamu ji waɗannan insha Allah da mazhabubin malamai akan haka bayan da muka ji wannan sai malai ya ci gaba da cewa wa qad tanaza al ulama fi qissati Aisha malamai sun yi ainihin sabani game da kissa Aisha hal kanat mutamatti'atun mutamatti'atan aw mufrida shin Aisha ta kasance tana tamattu'i ne Koko ko ifradi take fa in kanat mutamatti'atan idan tamattu'i take to fa hal rafadat umrataha shin ta yi watsi ne da umarta ta fasa gaba daya wa hal al umratu allati atat biha min at tan'im kanat wajibatan amla la umar da ta yi daga baya bacin an gama aikin hajji daga tan'im wannan umarar dole ce don cika manasi kudinta kuku ba dole bane wa idza lam takun wajibatan eh aw intaqalat ila al-ifrad ko koko ta tsallaka ne ta canza daga umra tamattu ita kuma ifradi wa adkhalat al-hajja wa adkhalat ta shigar da ainihin umra cikin aikin haji wa sarat qarina ta waye gari ta zama mai kirani wa halil umratu allati atat biha min at-tan'imi kanat wajibatan amla kuma wannan umra da ta yi daga tan'im ta dole ce ko ku ba dole bace wa idza lam wajiba idan ba dole bace fa hal hiya mujzi'atun an umratil islami idan ba umara ce ta dole ba don ya zama yanzu ya faru da mace ba su taɓa yin umara ba ta tafi aikin hajji sai jini ya zo mata sai ta canza daga ta zuwa kirani sai ta gama sai ta yi umara mina tan'im to idan an ce wannan umarar ba wajibi ce to wannan umarar tana iya sauke mata wajabcin umara ta musulunci wadda take kanta kama aikin hajjin yaro misali yaro in ya aikin hajji ko umara wannan bai sauke mishi wajabcin da ke kan shi ba ranar ya balaga sai ya sake ina fata mun gane wannan amla ko ko ba haka bane khalafu aidan fi mawdi'i haidha sannan an sake yin sabani akan cewa a ina ne ma abin ya faru mun ji a wannan riwaya a sarfi wa mawdi'i tuhuriha da kuma a ina ne ainihin tsarki ya zake mata wa nahnu nadhkuru al-bayan ash-shafi fi zalika bi haulillahi wa tawfiqi ce to Musa ibn al-Qayyim zamu ambaci bayani dalla dalla da izinin Allah da wato gamdakatar da Allah zai bamu da ainihin wato insha Allah zamu ambaci wannan tun daga wannan yanzu kaga ani nuskata daga shafi na 167 a wannan nuskata masu risala to daga nan har zuwa 177 bayan da ta yi kenan shafi goma masu zuwa duka wannan karatun zai yi akan wannan mas'ala har zuwa inda zai ce faslun udna ila siyaqi hajati Allah ya gafarta mishi yace wa ikhtalafa al-fuqaha fi mas'alatin mabniyatin ala qissati Aisha malaman fiqhu sun yi sabani akan wata mas'ala wadda aka gina ta akan wannan kissa wahiya mas'ala ita ce annal mar'ata idza ahramat bil umra cewa ita ya mace idan ta dauki ihrami na umara fahabat bayan ta shiga harami sai ta yi haila walam yumkin hattawafu qabla ta'rif kuma ya zama bata samu halin yin dawafi kafin hawan arafa ba jini bai tsaya ba har aka je arafa aka fita daga makka aka tafi arafa ranar takwas ga wata aka yi kwanan mina aka dawo aka kwana arafa da sauransu Fahaltar hal tarfudul ihram bil umra shin za ta yi watsi da wannan umarar ce wa tuhillu bil hajj mufridan ta mai da aikin hajjin ta zama ifradi sai zama kenan ta samu kanta a cikin kunci kwatankwacin na mutumin da ya bawa makare aw tudkhilu al hajj fil umra ko ko za ta shigar da aikin hajjin cikin umara ta gwama su wa tasiru qarinatan ta zama tana yin kirani kenan fa qala bil qawli al awwali zance na farko cewa za ta yi za ta mai da shi ifradi ne ko wanda suka faɗi wannan su ne kufa kufawa su abu hanifa da su muhammad ibn al shaibani su abu yusuf al-qadi su ibn abi laila da makamantansu waɗannan su ne fuqahul kufa minhum daga cikin su kaji akwai abu hanifa al-imamu abu hanifata an-nu'man bin thabit al-kufi shehu ashabin ra'ayi kenan rahimahullahu wa ashabihi amin wa ashabuhu abu hanifa da ɗalibansa to su ne su ainihin wato muhammad bin al-hassan su ainihin abu yusuf al-qadi su zufar su hamadu ɗan abi hanifa ɗansa kenan su ainihin wato ibnu abi laila waɗannan su ake suna kan gaba-gaba daga cikin da ake ce mai su ashabu abi hanifa in ku aka taƙaito akan sahiba abu hanifa bi tasniya to sai ka tsaya akan muhammad bin al-hasan shaibani da kuma ainihin abu yusuf al-qadi waɗannan su biyu su ne waɗanda suke jagaba a cikin yayata mazhabin shi da gadan karantawarsa da gadan karantawarsa da iliminsa in ku aka ce ashabuhu to sai ka hada da sauran kamar waɗannan da kuma wasu makamantansu suna da yawa amma da waɗannan sa daga cikin mashuhurai insha Allah wa bisani wasu kuma suka ɗauki mas'ala ta biyu cewa za ta canza shi zuwa kirani suwaye waɗannan ul hijazi ai wa qala bisani ul hijazi malaman ƙasar hijaz makka da madina su kuma suka faɗi wannan fatawa cewa za ta juya ne zuwa kirani minhum shafi'i muhammad ibn idris al-matlabi ash-shafi'i da kuma al-imam malik bin anas al-usbahi waɗannan malamai su ne malaman ƙasar hijaz kenan rahimahumallah wa huwa kuma wannan mazhabin huwa mazhabu ahalil hadis shine mazhabin malaman da su malaman hadisi ne ba a san su a matsayin malaman fiqhu zalla ba an san su ne a matsayin malaman hadisi kal imami ahmada wa atba'i kama al imamu ahmad da masu bin mazhabinsa su ne ɗaliban shi ainihin da wanda suke ɗaliban ɗalibansa da wanda suke akan mazhabin shi tun daga kansu ainihin dan shi Abdullahi dan gidan Imam Ahmad da ainihin su Salihu da su ainihin Mihna da su ainihin na baya bayan su irin su Khallal Abubakar da kuma na baya bayan su irin su Abubakar dan gidan Abu Dawuda da kuma ainihin wato irin su Abu ya farra da makamantansu duk waɗannan ɗaliban mazhabin Imam Ahmad ko ne ɗaliban shi kai tsaye ko ɗaliban ɗaliban shi ko ɗaliban mazhabinsa na fata mun gane wannan da su kuma fatawarsu ta yi daidai da fatawan malaman fikihu na kasar makka da madina su al'imamu malik bin anas da su al'imamu ash-shafi'i muhammad ibn eh, eh, eh, muhammad ibn idris rahmatullahi ala al-jami' kufiyuna ashabun ra'ayi malaman kasar kufa su ga abin da suka ce sabata fi sahihaini suka ce ya tabbata a cikin bukhari da muslim an urwa an aisha daga urwa ibn zubair daga ainihin gwaggonsa Aisha radiyallahu anha annaha qalat Aisha tace ahlaltu bi umrati na dauki harama umara ne ma'ana tamattu'i kenan faqadimtu makkata sai na isa garin makka wa ana ha'id ina cikin jinin al'ada na wata wata lam atuf bil baiti wala bis safa wal marwa saboda haka ban yi dawafi a dakin Allah ba ban kuma yi sa'ayi a safa da marwa ba fashakautu zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai na kai ƙara ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da haka faƙala sai ce in ƙudi ra'asiki ki warware gashin kanki wamtashiti ki taje kanki wa ahilli bil hajji ki ce labbaika allahumma hajjan ifradan kina wada'il umrata ki fita daga al'amarin wannan umara qalat tace fa fa'altu haka na aikata falamma qadaytul hajja da na gama aikin haji na ne rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma abdurrahman ibn abi bakarin ila tan'im sai manzo Allah ya aike ni ya tura ni tare da dan uwana abdurrahman dan gidan abubakar radiyallahu anhu wa an abi manzo Allah ya tura mu zuwa tan'im muka je na dauko fa'atamartu minhu na je na dauko harama umara daga tan'im faqala sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce da ita hadhihi makanu umratik wannan tana matsayin ta zauna gurbin umaraki al-imam al-bukhari da muslim suka fitar da wannan hadisi a cikin as-sahihain qalu malaman ƙasar kufa suka ce fa hadha yadullu ala annaha kanat mutamatti'a kaga wannan yana nuni karar cewa tana ta dauki haram tamattu'i ne farko wa ala annaha rafadat umrataha kuma yana ishara akan cewa ta yi watsi da umarta wa ahramat bil hajji ta ainihin yi ihrami da aikin hajji ifradi liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saboda fadin manzon Allah da yace da ita da'i umratak ki watsi da umaraki wa liqaulihi kuma da yace mata unqudi ra'saki wamtashiti ki warware gashin kanki kuma ki taje kanki walau kanat baqiyatan ala ihramiha da a ce ta tabbata ne a cikin ihraminta lama jaza laha an tamtashita da bai halatta ta je kanta ba li'annahu qala lil umrati allati atat biha min at kuma kaga sai magana shi annabi alayhi salam game da umratar tai daga tan'i yake ce mata makanu umratik yace wannan hadhihi makanu umratik wannan ta tsaya matsayin umarki walau kanat umratuha al-ula baqiyatan lam takun hadhihi makanaha da waccan ta farkon ba ta lalace ba da ba a fara tunanin yi mata ainihin replacement da wannan ta biyun ba bal ta umratan mustaqilla da sai wannan ta zama wata umra ce mai zaman kanta ba madadin waccan ba inda ma ta yi ta qala al-jumhur malamai masu yawa suka ce law ta'ammaltum qissata aisha ya ku malaman ƙasar kufa da za ku tsaya ku kalli kissa aisha da idan basira haqqat ta'ammul iyakar aiki da hankali da kuke yi wa jama'atun baina turqiha wa atrafiha ku tsaya ku tattara hanyoyinta da ainihin wato geffa da riwayoyinta kar ku dauki riwaya kwaya ɗaya kai ku hukunci da tabbayyana lakum annaha qaranat da kun gani qarar cewa ai kirani tayi walam tarfudil umra kuma cewa bata fita daga haramata ta umara ba fa fi sahih muslimin dan ya zo a cikin littafin al-Imam Muslim as-Sahih dinsa an Jabir radiyallahu anhu qala daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace ahallata Aisha bi umra Aisha ta dauki harama umra hatta idza kanat bi sarifin hada aka zo sarif arakat ko arikat amin bi kasri ra arikat sai ta samu kanta a cikin dabi'a shine al-arika al'arika bi ma'ana at-tabi'a abin da yake faruwa wanda ba ka da yadda ka iya da jin bacci jin yunwa zuwan jinin haila da ɗaukewarsa duk waɗannan sa daga cikin arika to sai aka wayi gari sai lafazin ya zama an fi amfani da shi don nuni zuwa ga ainihin jinin haila saboda ɗabi'a ta saye ta sakai abubuwa wanda suke suna da alaka da jinsi ko kunya ko wani abu da ke da alaka da matantaka ko ko alaka tsakanin mata da maza to yaren larabci na da wannan saye din kamar yadda mafiyar yarurruka suke da shi sai aka aka ainihin takaita ma'anar kalmar zuwa ga ainihin haila da aka da an ce arika ko arikat ana nufin habat ne kuma a faɗi lafazin habat ɗin kai tsi sun madakhala rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallama ala aisha sannan manzan Allah sallallahu alaihi sallama inji Jabir dan Abdullahi radiyallahu anhu manzon Allah ya shiga masaukin Aisha fa wajadaha tabki sai ya same ta tana ta kuka fa qala ma sha'anuki ce me ya faru da ke qalat sha'ani anni qad hittu wa qad ahalla an-nas tace abin da ya faru da ni shine jini ya zo mini alhalin ga mutane sun riga sun fara labbaik Allahumma sun riga sun shiga cikin aikin haji walam ahilla ni ko ban fita ba ban ainihin wato shiga cikin aikin haji ba amin walam atuf bil baiti ma'ana sun yi harama har sun yi aikin umara har sun warware ni ko ban warware ba walam ahilla ban warware ba walam atuf bil baiti kuma ban yi dawafi ba wannasu yadhhabuna ila al-hajj al-an yanzu kuma mutane za su tafi mashair na aikin haji qala manzo Allah ya ce inna haza amrun qad katabahu Allahu ala banati adam wannan wani al'amari ne da Allah ya hukunta shi ga mata ƴaƴan annabi adam yin jini na wata wata ga mace lafiyayya wata ke cikin shekarunta na ainihin balaga da iya haihuwa banda kakkanuwa banda kuma ta kai abinda suke cewa menopause ta wuce lokacin daukan ciki waɗannan kuma banda mai ciki wato dai mata wanda suke masu lafiyayyar ɗabi'a su ne suke yin jini month in month out duk wata inda ba wani larura ba ko kuma ciki ya shiga ko kuma wata wadda take tana da ɗabi'ar da ba ta yi kullum wanda kuma abnormality ne to za ka tara cewa tana yin wannan jini duk bayan kwana ashirin da ko da bakwai wannan ɗabi'a ce da Allah ya tsara su mata ‘ya'yan annabi Adam alaihi a kai qalat ya rasulullah inni ajidu fi nafsi anni lam atuf bil baiti hatta hajjtu tace ina jin damuwa a cikin raina cewa gashi ban yi dawafi ba ga ɗakin Allah gashi an yi aikin haji qala sai annabi yace fa zahab biha ya abdurrahman fa atamirha min at-tan'im ya kai abdurrahman tafi da ita ka je tan'im ta ɗauko harama umara wannan riwaya tana ishara zuwa ga wasu abubuwan da suka faru a wurare daban-daban a mawaƙif akalla guda uku mu kiyaye na farko bayani akan wurin da jinin ya zo mata shine asarif sannan na biyu kuma bayani akan sa'ad da suka yi wannan zancen da manzo ya ganta tana kuka to ba a wancan wurin bane ko da ta yi kuka a wancan wurin to wannan da yana ishara akan a cikin makka ne bayan mutane sun gama yin umara ita kuma bata yi umara ba ma'ana bayan umarci ta da cewa kada ta yi dawafi sai ta gudu tana cikin damuwa cewa gashi an gama dawafi kowa yayi umarsa kuma gashi har za a tafi aikin haji za a fita mashair kina a lokacin da take mishi wannan kukan da wannan ainihin wato korafin sai kuma wuri na uku bayan an gama aikin hajin kaji take ce mishi ina jin damuwa a raina nayi aikin haji babu umara sai ce to ka da ita ta yi umara wa fi sahih muslimin min hadisi tawus anha ahlaltu bi umratin wa walam wa lam atuf hatta hit tace a cikin riwaya da dake cikin sahih Muslim na taho da ainihin niyya aikin hajji na Umara ma'ana ta matu'i, sai na zo na shigo ƙasar Makka cikin jini ban yi ɗawafi ba fanasaktul manasika kullaha ban yi umara ba amma nayi dukkanin sauran ayyukan hajji, kwana amina tafiya da fita arafa kwana a muzdalifa dawowa da ifaba da ainihin wato yanka da sauransu da jifa na farko da na biyu da na washe garin na biyu da ta yi waɗannan ta ce faƙalar biyu sallallahu alaihi wasallama yawman nafari sai manzo Allah ya faɗa a ranar Shi ne ranar da ake barin mina ke. wato ranar da ake barin mina bayan an gama jifa aƙalla wato guda biyu bayan na ainihin wato na ranan na akaba na ranan sallah kenan sha biyu ga watan zulhijja ko kuma sha uku ga wanda suka yi akhiri ko to wannan shi ake ce yawmin nafr ranar da kowa ke watsewa eh, manzo Allah ya ce da ita ya sa'uki tawafuki li hajjiki wa umratiki yace mata tawafin da kika yi na ifada to ya wadatar miki wannan abin da manzo Allah ya fara gaya mata kenan kafin ta matsa yace to aje da ita ta yi waccan umara ta tsayiban da nafsiya amma ga aikin hajinta dawafin da ta yi da umararta ga aikin hajinta ya wadatar ga umara da aikin haji kamar yadda muka ji a baya tunda ta juya aikin hajinta zuwa kirani fa hadhihi nasusun sarihatun annaha kanat fi hajjin wa umrati wannan nasu shine karara akan cewa tana nan akan tana ta aikin haji ne da umara lafi hajjin mufradin ba aikin haji ne kwaya ɗaya ifradi ba wasarihatun fi an alƙarina kuma wannan riwayoyin suna nuna cewa asili shi mai aikin hajin kiran yakfihi tawafun wahidun tawafi guda ya wadace shi wa wahidun kuma sa'ayi guda ya wadace shi wa sarihatun fi annaha lam tarfud ihram al-umra kuma waɗannan riwayoyin sun nuna ƙarara cewa bata yi watsi da umarta ba bata fasa yin umarta ba bal baqiyat fi ihramiha kama hiya lamta tahilla ta tabbata a cikin ihramin ta bata warware ba kamar yadda mai aikin hajin kirani yake wa fi ba'd alfazil hadifi a wasu lafuzan kuma cewa manzo Allah ya ce da ita kuni fi umratiki ki tabbata a cikin umarki fa asallahu an yarzuka an yarduka kiha Allah in ya so zai baki ainihin arziki da dama da zaki samu ki karasa ta wala yunaqidu hadha qawluhu wannan baya cin karo wannan riwaya bukhari ce bata cin karo eh, bukhari da muslim bata cin karo da cewa da'i umrataki can nan ya ce ki tabbata umarki can kuma ya ce ki yi watsi da umarki babu karo a ciki saboda mene falau kana muradu bihi rafdaha wa tarkaha da ya zama cewa abin nufi da gaske ta yi watsi da ita ta fita sha'anin umara lama qala laha da bai ce miki da bai ce da ita sa'ayuki wa tawafuki li hajjiki wa umratiki da ba zai ce mata sa'ayinki da tawafinki ya wadatar miki akan aikin hajjinki da umarki ba da sai ya zama sa'ayin da tawafin ya wadatar mata ne akan aikin hajjin kadai ambaton umara da ya nuna cewa can da ya ce da'i umara take ba wai ilga'i yake ne ba dakatar da umara katai mutaba'an ayyukan umara din na sa'ayi da dawafi fa'ulima annal murada sai zama an gane cewa abin da yake nufi a a'malaha ki daina karki ayyukan umara laysal muradu bihi rafda ihramiha ba wai yana nufin ta yi watsi da ihramin umara bane wa amma qawluhu sannan faɗin shi manzon Allah da ya cire ta ita unqudi ra'asaki wamtashiti yanzu dai har yanzu malamai jumhur ne suke maida zance ga mutanen kufa malaman ainihin ashabur ra'i cewa ki warware gashin kanki kuma ki taje fa hadha mimma a'dala 'ala an wa lahum fihi arba'atu masalik yace wannan kan ya zama ya zama mu'udali wato ta zama wata mas'ala gaba mai rikici a gun malamai isan da yace annas ba mutane yake nufi haka mutane a sauka ba ya ayyuhan annasu ba mutane irin shi yake nufi malamai ina ba ta mun gane wannan kamto wai gaba ce da taiwa malamai ta zama musu sarkakiya ta ci musu tuwo a ƙwarya ta tsaya musu a makogon kuma yace suna da mashiga hudu akwai hanyoyi guda hudu da malamai suke bi wajen kokarin warware wannan gaba dan dai tabbas abinda ake dauka aslan shine in dai tana cikin umara to babu maganan warware kai da tajiwa to gashi kuma an tabbatar tana cikin umara kuma gashi an ce manzo Allah shi ta warware kanta ta taji shine ce wannan ta tsaya wa malamai a wuya malamai fike ne wannan ba sauran mu jahilan gari ba mu kan damu sai dai mu saurari abin da suke na bata mun gane wannan sai malam yace ahaduha na farko fuska ta farko game da masaliku mashigar wannan zance annahu dalilun ala rabdil umra kama qalatil hanafiya wannan dalili ne akan cewa lalle umarata bar watsi ce tayi watsi da umara wannan kamar yadda muka ji daga ainihin mutanen kasar kufa hanafiya A asaratul hanafiya almaslaku thani gaba ta biyu annahu dalilun ala annahu yajuzu lil muhrimi an yamshuta ra'sahu cewa wannan dalili ne akan nuna halasci izuwa ga cewa mutumin da ke cikin harama zai iya taje gashin kansa wala dalila min kitabin wala sunnatin wala ijma'in alaman ihmin dalik masu wannan maganar. suka ce dan dama can babu dalili a qur'ani ko sunna ko ijma'i akan cewa dama an hana shi malamai ne ko suka hana shi wala tahrimuhu babu dalili akan haramcin haka wa hadha qaul ibn hazm wa ghairi kai daga jin magana maka sai irin tawaye <laughs> wannan magana ta al-imam ibn hazm al-andalusi rahimahullah da shi da wasu al-maslaku thalith sai mashiga ta uku ta'alilu hadhihi al-lafza ƙoƙarin illanta cewa wannan lafazin na unqudi ra'asaki wamtashiti bai tabbata ba a riwaya cewa ma'aluli ne wa radduha da kokarin tunkuɗe wannan matsala bi anna urwatan farada biha cewa ai urwatu dan zubair shi kadai ya kadaitu da kawo wannan lafazin a cikin masu riwaya wa khalafa biha sa'irar riwati kuma ya saba ma sauran masu riwaya a karkashin wannan wa qad rawa hadithaha tawus wal qasim kuma wannan riwayar ta Aisha wanda ke bada wannan labarin yin jini din nan da canza aikin hajinta ba tawus kadai rawaito shi ba amin ba urwa bane kadai akwai akwai tawus ibn kaisan akwai alqasim jikan ainihin babanta kenan ko qasimu dan muhammad dan abubakrin malamin su bukhari a eh, su imam malik din nan akwai kuma al-aswad dan yazid duk waɗannan daga cikin tabi'ai sun yi wannan riwaya wa ghairi da wasu su falam yadhkur ahadun minhum hadhihi al-lafza babu wani a cikin su da ya ambaci wannan lafazin qalu masu wannan ta suka ce wa qad rawa hammad ibn zaid an hisham ibn urwa an abihi an aisha akwai riwaya hammad dan zaid daga hisham dan urwa daga baban shi otu dan zubair daga ainihin aisha radiyallahu anha hadisa haidiha fil hajji fa qala fi hadisin nan na aikin haji sai ya ce a cikin nashi haddathani ghairu wahidin mutum ba daya ba ya bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa manzon Allah qala laha ya ce da ita da'i umrataki ki bar umrarki wan qudi ra'asaki wamtashiti ki warware gashin kanki kuma ainihin wato ki ki ainihin taje shi wa zakara tamamal hadith ya ambaci hadisin tiryan tiryan qalu masu wannan ta suka ce fa hadha yadullu ala anna urwata lam yasma hadhihi ziyarata min aisha kaga duk wannan riwayar ta ainihin hammadu dan zaid tana tabbatar da cewa ta zo da ƙarin ilimi shine mene cewa da yi haddasani ghairu wahidin mutum ba ɗaya ba ba biyu ba suka bani labari kenan ba daga aisha ya ji wannan ƙarin daga in ji urwa da kanshi yake cewa mutum fiye da ɗaya suka bani labari cewa ga abin da ya faru na magana warware gashi almaslaku thalis a ta farki na hudu an na ƙaunahu cewarsa da ya yi da il'umra ai da iha bi haliha da da'i dama lafazin da yake zama bari bari na denawa da kuma yana iya ɗaukan akasin haka wato aji abu aje shi kana nan tare da shi yana daga cikin abbad kamar da misali idan ka ce da hausa wane ya sa wa wane ido sa ido sa ido na iya ɗaukan ma'ana da kishiyarta an sa mai ido wato ana bin diddiki me yake an sa mai ido an rabu da shi abin da ya ga dama ba ruwan kowa da shi yana ɗauka haka je kana sa ma ido wato da abin da ga dama kai duk abin da kake ina sa ma ido ma'ana ba zan kyale ka ba sai na ga abin da kai to haka da'i ki bari ki daina da kuma da'i rike ta umara ina fata mun gane wannan kamar wancan hadisin ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin Bukhari zadakallahu hirsan wala ta'ud za ga ibnu hadirin ibnu a cikin fathul bari ya kawo maganganu game da wasalce wurin da kuma abin da zai bayu bayan wasalin zuwa ga ma'ana zadakallahu hirsan wala ta'ud da wala ta'udda da wala ta'adu da wala tu'id duka har kala shida sai da ya ambace su kowanne kuma akwai ma'anarsa Allah ya ƙara maka kwaɗayi akan aikin alkhairi kar ka sake kar ka sake yin latti kar ka sake zuwa a guje kar ka sake yin ruku'u tun daga bakin masallaci <laughs> na fata mun gane wannan ko kuma la ta'adu kar ka sake tahowa a guje ta'adu kenan kar ka taho a guje ko ko la tu'id kar ka sake makara irin haka haka buƙaci zuwa ga kai ruku'u la ta'ud kar ka ƙara komawa zuwa ga irin wannan abin na ruku'u daga waje duka ibnu hajirin ya kawo maganganu akan haka to wannan fa abinda malamai suke kenan jama'a malamai malamai na gaske shi za za ga aikin nasu ba kankani bane kuma ita sai da suka ce da rayuwarsu ga baki daya sannan suka samu wannan aiki ba irin da mu muke yi bane muna a sharuwan tsuntsaye sun amanu sun kafaru sun amanu sun kafaru muna yi muna facebook muna yi muna twitter muna zama wajen fira mu sha shayi a can mu ci alala a mu tafi kallon kwallo za a yi biki a jalingo daga nan mu haɗa kuɗi mu tafi mako guda mu bata shi a wajen ɗauka amarya da da sallama ƴan matan amarya a dawo kuma mu je mu ci gaba da biyan bashi mu yi nan mu yi can rikici iri iri sabon hansar ya fito zan canza nawa zan je ai kakara ka cika dubu takwas ka ba da ta dubu arba'in a baka ta dubu hamsin da ɗaya ba haka da muke yi ba to shi za mu zama malamai jama'a babu rana kawai sai dai mu zama ƴan mahabba dabba kawai saboda ba mu ciyar da lokacinmu yadda suke ciyar da lokacinsu kaji an ce wani malami wanda baya bacci kullum cikin karatu yake irin alimamun nauyi, ya yi shekara da shekaru baya kwanciya irin yadda muke kwanciya magashiyan dinnan baya kwanciya ka sai dai daga zaune ya dan kifa kanshi inda ka san tele yana yi da azumi akan kekensa ko kaga da yake shi duniya yake nema zai ki yin bacci yanzu azumi na shigowa duk inda ka bi anguwan nan haka zaka tsaka dare cikin garin nan zaka ji kukan keke dinki ko ta ko ina inda ka san kana barikin sojoji ana training kyar ko ta ko ina saboda sun ba zai yi bacci ba a haka ma kuma ba sa meeting demand din mutane ko to malamin da baya bacci haka akwai malamin da ba ruwan shi da matan shi ta je ta dawo ta je ta dawo ya ci kulata haka aka ba da labari game da ibnu rajab al-hanbali matar shi ta yi kwalliya ta zo ta yi mishi duk kwarkwasa da za ta yi mishi sai kalli ta kawai murmushi ta je ta dawo ta je ta dawo ya ce shiga ina zuwa haka har asuba ta <laughs> ta yi tsaki ta yi kwafa ina da tafai sun cinye mishi sun dauke mai hankali haka al'imamu zuhuri shi ma zuhuri aka ce matar shi tana cewa ni wallahi gara ka auro mata guda uku mu zama mun hudu a zauna lafiya na san dai bayan kwana uku zan ganka Al'imamul bukhari haka mata shi take aje mai abinci sai a kawo na gobe bai cinye wannan ba a kawo na rana na safa na nan akwai a kawo na dare na rana yana nan sai dai a dauke kwanan a canza duk wannan malaman haka suke al-imamu ibnu taymiya aka bada labari kamar yadda ibnu abdul hadi bada labari a cikin tarihin shi da yayi ainihin wato tarihin shi na na na imamu na malamin shi da yayi mai sunan shi a al qudduriyya ko yace ibn taymiya wani lokaci zai tafsiri yakan karanta littafan tafsirai sama da guda ɗari a aya ɗaya da shine aka wayi gari wajen shekara bakwai duk juma'a yana tafsirin sota tabaraka tabaraka wannan wadda mu rana ɗaya za a buge ta wuce rana daya ma zama ɗaya wajen shekara bakwai aka yi ana wannan tafsirin shi sa daga cikin abin da duniyar ilimi take take take jin cewa ta yi asara kasancewa ibnu taymiya bai yi tafsiri tafsiri yadda ake yi dinnan daga bakar zuwa nasu to da da ilimin da za a sha ko wanda ake sha amma wannan abin da ya koyar ne fa da baka yace kuma in yayi tafsirin haka yakan zo musu da summary din gaba daya binciken da yayi in yazo sai ba su takaddu su su kwafi a su shi kuma kawai ya ci gaba da kawai bayani ya ci gaba da bayani kawai kamar ana ruwan sama haka yake wani tafsirin kullum bayan sallar juma'a wajen shekaru ashirin yanayin shi kuma ba a sauka ba an yi kawai iya abin da Allah ya sauke ne ina fata mun gane wannan jama'a sai da rikici ya rikici ne a kama shi a kulle shi ne aka daina wannan karatun amma farkon al'amari ya daina wannan karatun to duk waɗannan malaman shi za su ka zama malamai waɗanda duniya take cin moriya ilimin su shi za kuma kaji ana ana ambatan su kullum addinin da ake karatun addinin musulunci dole ambace su kuma wannan shi ya bayi zuwa ga sake iya warware matsalolin da mu yanzu kawai sai muka kaman abu ne mai sauki wani kaza majhuli ne wani kaza matruki ne wani kaza sika ne wani kaza bukhari ya fitar da hadisin shi ba sai mutaba'at kawai shikenan tunda google muke bi kawai sai muka kaman babu komai amma da haka ji yace wannan matsalar fa ta ta tsaya wa malamai a wuya zaka ji kuma zai ta kaiwa ya kawo akan matsalar nan ta tsaya malamai a wuya Allah shi kyauta na'am a ba ya ce mata ta je ta dawo ita mata mata ya ce ta je ta dawo yana zuwa eh, in ta ta dawo ta dawo sai ce ki je ganin zuwa amma ba zai ba yana falo ya ta karatu har ta yi bacci har gari ya waye alaikum salam hmm. eh a ran nan awal kai wannan magana ko cewa kai kana ganin fa akwai aljinu a cikin mutane shi shedanu suke na mutane bacci ko da baya jikin ka zai iya ba kai hura ma iska kai ta bacci gaskiya ne mutane eh, bacci da zaran ka dauko littafi minti 15 kai bacci amma ka dauko hansa ɗinka sai ka kusa sai batir ya kare kaga wannan da cewa to kashe kai ne shadanin kenan mu kanmu mu ne shadanin eh mana tsakani da Allah ni abin nake cewa kai ko wa kai in ka dauko kanka zaka saba idan Allah ya jarabce ka da jarabawa sai kai karatu ko to kai zaka saba kamar yadda misali yanzu direba da ke kama hanyar Lagos me yasa yake kin bacci tsakar dare saboda ya jarabta sai yayi tafiyar nan kuma ka dauki da yanzu wannan handset da ta zama mana dujal karfe ɗaya na dare sai ga mutum online me yake yi ba ya jin gangadi amma da ya aje hansa din nan ya ɗauko littafi kai ko da jiki hansa din ya fita daga twitter din sai ya ɗauko wani ebook zai karanta shi zai dauke shi saboda zuciyar shi ba ta kan abu amma riyada ake sabawa ake koya ake a saba shine ya zama asali tukun tukunna mutum yana da zil din yana da wato wannan karsashin ko hamasar san abu idan yana da shi to yana da mataki na farko kenan shine da ake cewa a cikin waka zaka'un wa hirsun to wannan hirs din kwadayin ina son sai na san kaza sai na karanta sai na iya kaza To wannan zai sa mutum na farko sai zama yana da kaman wurdi ko kuma wani tsari na karatu daga awa kaza zuwa awa kaza ko kuma a kullun rana ina so in karanta shafi kaza ko in karatu tsakanin awa kaza zuwa kaza kana yi kuma yana karuwa kana sabawa dama mu dalibai wannan ba namu bane wannan muna ishara ne ga waɗanda ake cewa malamai amma mu dalibai daman koya shi ne namu koyan karatun tukunna da kuma nazarin abin da muka koya to ana nan har mu zama mun shiga cikin karabkan malamai to sai mu ta wannan karatun da binciken amma in ba mu shiga karabkan malamai da an bincike ba namu bane bincike na malami yin karatu na malami don da aka ambata malamai ne ta yi a san da suke nan ɗalibansu irin baccin da muke haka suke yadda mala albani zai zo zai karatu kowa in za a yi hamawiya kowa ta shi kawai ke sai gari ya waye ya dauko ta kawai karkada abin nan zai ka zo ka ji bayani ka san za ka ji su dama ba ma larura ka bace wannan ko za ka kwana kana bacci kwana kana bacci kuma ka da amarya ku kwana kuna fira da ita shi kenan jarabawa hmm. eh. Eh. gaskiya ne idan jarabawa ce ta duniya wadda za a baka certificate ko za a ce ka samu kari oba ko za a baka abin wani award ko misali yanzu kaga yan musabaka ai kaga tilawa da suke yaba kankanuwa bace da musaffa da kaiwa da kawowa saboda neman duniya ko ba haka bane yawa to haka wanda zai jaraba za ga zai damu to amma ni kullum na kusance da wannan hansar da muke riƙewa mai ta yawo da ita muna ta tabawa wani a kan mashin wani a kafa wani a mota mutum yana tafe yana yi har kaɗe ka a cikin kasuwa da za kuma ba wanda yake ganin cewa mai yawo da hansar mahaukaci ne amma da za ka fara yawo da littafin ka kana tafiya haka irin na Khadijul daɗi. to yanzu za ka ganka a Facebook za ka ganka a Facebook abin da ke cewa ko shine kamar yadda Bukhari aka tambaye shi me maganin karatu ce maganin karatu dimantan karatu shine kawai maganin karatu amma kana yi ka sha zuma ka yi baccin rana ka ci zabibi ka ci abinci mai kyau wannan zai taimake ka wajen nishadi zai taimake ka wajen nishadi sannan kuma a abin nan kuma haɗa yana taimakawa mutane challenge wato shine da kai magana jarabawa challenge din buƙatuwar ka zuwa ga abu dole yana saka kai wannan shine kai ne malamin islamiya kai ne malamin makaranta kai ne lecturer ko kai ne mai tafsiri yanzu duk wanda zai tafsiri inda na gaske yake so yi yanzu dana hankalin shi a tashe ki sati uku saura azumi ba hankalin shi a tashe ki duk wanda tafsiri zai sai dai wanda zai tamsiri kawai eh, ya cika mana gari da hayaniya to wannan kaga ba ruwan shi da ci gaba da kare hulan shi yana yawo a gari kawai sai an ce an gauta kawai nemo Allah rama shi su ci gaba da yi amma duk wanda da gaske zai yi za ga ya cikin tashi hankali dama lokaci yanku ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai Allah kan mako mai zuwa